Tsibirin gubar mai nisan kilomita goma arewa da birnin maradi ta tashi cikin kone-kone daga matasan garin da suke ikirarin cewa a wata jita-jita kuma ba su bukatar get ta polis tsakanin maradi da jibiri matasan sun yi kaca-kaca da ma'aikatan magajin gari shi ma gidan magajin garin bala almajir bai sha ba gano ba yau ba ga isa kalabo batura bara zakin gobar abin da ya gani saboda an sa get na polis tsakanin tsibiri da maradi su ba su yarda da wannan ba saboda shi ne suke zanga-zanga suka yi marshi me suka gani eh abin suka gani suka ce wai an aza police nan cikin community cibiri ne ba territory din maradi bane akan wani abin ne suke zanga zanga suka yi marshi tun da gidan samariya su ne ha gidan sarki su ne halakwa nan suka zo gidan sarki ana ta jiwa ana ta jiwa ana ta jiwa ba abin da ba su gani ba ba su yi banna ba gidan sarki gidan sarki Allah sa ba banna ba nan bakin kowa ne gambuna da ya an rufe gida ko suka zo an rufe gida eh banda meri sun biya gidan mayar sun yi kashe kashe gidan mayar kuma sun zo meri sun yi ɓanna sosai a meri ba abin da suka bari kuma wannan zanga-zanga da aka yi ta ba wani mai shekara talatin da biyar a ciki suka ce can bisa babba kwalta ta eh, rute national nan ma suka danci mota ba ta haya ba ta dawo sai da polis suka zo suka samu aka sa rasa tiya gas yakin nan ne suka wace kamar saboda abu ne na yi wa kai kamar sun cuci kansu da kansu misali kawai dai ɓanna da aka yi meri ko gidan sarki da kuma gidan mayar ai duke eh, tsibiri kenan bane da suka yi waje da bisa ganin tsibiri ko gyare-gyare za a sakewa dole nauyin ya koma wasu ga duke su duke su aka bada irin wanga abin in ya faru a sasanta a tattauna a gani abin in daga kibiri ba gyara shi ba ana ita gidan shi da gidan shi ba gyara shi ba ana ita maradi da marar ba gyara ba sai a ta hanya ne abin a iko mataki mataki ne baka sha kai makanka shara a yanzu tuni dai haɗin gwiwar jami'an tsaro suka yi amfani da barkonan tsoha a can tsibirin gobar din domin tarwatsa su matasan sai dai baki da baki na buƙaci in ji ta bakin magajin gari malam bala almajir ya ce baya da ta cewa bugu da ƙari na garzaya wajen kwamishinan 'yan sanda na tsibirin gobar ya ce za su aiwatar da bincike domin gano umma ba isar haka yayin da kuma tasar dama kenan ga hannu sha'ibu mani murya amurka daga maradi